Yunkurin gyaran dokar wacce sanata Peter Nwaboshi PDP jihar Delta ya kawo majalisar na neman a ɗauke kotun ɗa'ar ma'aikatan ne daga ƙarƙashin ofishin sakataren gwamnatin tarayya a mayar da shi ma'aikatar shari'a sannan kuma ta zama kotu ta za ta kauce wa siyasa. Wannan mataki na gyaran dokar da majalisar dattawan ta yi ya ɗauki hankalin gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a su 28 inda suka kira taro manema labarai a Abuja. Ezen Wagu shugaba ne a kungiyar da ke kare ka'idojin zaɓe wacce aka fi sani da Partners for Electoral Reforms. Me ake jarawa don me kuma za a jara yanzu nan don me ba jara da ba. Su bar man abun da yake ba wani jara um, ɗin ba ma so yanzu. Shi ma ɗaya cikin jigajigan ƙungiyar Sislak mai sa ido a harkokin majalisu Kola Banwo ya yi tsokaci ne kamar haka. Don mutum guda ɗaya da abin da yake so sai a ɗauki wani doka a ce wannan dokan ya shafe wannan mutumin saboda haka za mu canza shi to ya yi doka ɗaya yi doka biyu doka biyu doka uku ai demokradiyya ta kare kenan domin demokradiyya abun jama'a ne ba abun mutum ɗaya ba ne in an fara yin abu don mutum ɗaya a cikin kasan miliyan zuwa ɗari da sabayi mutane kasan demokradiyya ta mutu kenan masu sharhi a al'amuran yau da kullum su ma sun tofa albarkacin bakinsu da farko ga mustapha marafin gayya bai kamata su bari wannan rigingimu su rika faruwa ba kamar misali ana cewa da bukola saraki da tinubu babu shiri to nan kin ga an samu faction tsakanin yarabawa mu kamar mu a kano ana kankaso da ganduje nan ma ya kamata a samu gyara bai kamata a ce a kano a ce wai in baka kankaso ba zai da kai ba bai kamata in baka ganduje a ce ba za a yi gwamnati da kai ba su yadda muka ci zaɓe su tuna yadda muka haɗa kai kuma su tuna yadda pdp ta baɗi idan mu ma ba mu gyara ba wannan abin siyatar da mu mu ma ba wasu mutane ne da mu ba da mu ma ba zai same mu ba kuma ku su yi tunani pdp tana amfani da mutane ta shigo da su cikin mu don ta haɗa faɗa ya kamata mutanen mu su natsu su zama masu tunani akan wannan abu shine makoma mai kyau shi kuwa bashir baba ya kalli bangaren yadda majalisar dattawa ta yi hanzarin kawo yunkurin gyaran ne inda yake cewa abin da kenan shine ba su tashi yin wannan abu ba ko kunya ba su ji ba sai lokacin da bukola saraki shugaban majalisar dattijai ya tashi yake ya tsinci kansa a wani hali na tafka kuruciyar bera wannan ya nuna cewa mutanen nan ba sun zo su yi wa jama'a aiki ba ne sun zo su yi wa kansu aiki ne wallahi walhamdu jama'a sun fara farga da su domin abin da na lura da shi nan ko sati ba a yi ba an samu dan majalisar dattijai da ya je ƙauyensu su mutanen ƙauyen suka bi shi da harsashin annabi nuhu to sannu da hankali kowane dan majalisar dattijai in ya je ƙauyensu su abin da zai faru da shi kenan ana kuma tafi dan ta ganga dama an ce in tafi ya zaki fashewa za ta yi to gangar majalisar dattijai kullun ƙara zaki take yi kuma fashewa za ta yi nan ba jimawa a wani mataki na mayar da martani wata sanarwa mai dauke da sa hannun mai magana da yawon shugaban majalisar dattawan yusuf olayonu ya ce ci gaba da shari'ar bukola da ake yi a kotun ɗa'ar ma'aikata ba zai shafi ayyukan majalisar dattawan ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya